wanda ya wata tambaya yake cewa malam mun yi karatu akan ta'aziyya ta yaya mutum zai yi ta'aziyya ga mutanen da suka kasance 'yan bid'a masu kira ga ita kanta bid'a gashi ya zame masa lama halata to ya in ya mutu gum ake yi kawai a shiru a kyale sai a kama baki a shiru sai a kyale shi kamar ba a yi mutuwa ba eh, ya shiru da baki ku ne yanzu da wannan abubuwan na yaɗe-yaɗe ya zo muku akwai abubuwan da ja can da ana yi ba wanda ya san an yi amma yanzu mutum zai je ta'aziyya kwanaki na je yi wa wani ta'aziyya ya sai mun ɗau hoto har na kawo gida mamaki nake to me za a yi da hoto sai an ɗau hoto sai a ɗau hoto ya maka iya sai maka ɗauka amma kun ga hoton yawwa to abu biyu ya faru ina da wani ce to kaɗin gan shi kada wanda ya sa mana a fejinmu yake nan, in shi wanda ya sa aka ɗauka ya sa a fejin shi shi yake da dama manufa shi ya san manufar ɗaukar wallahu alamu ba musanta sannan na biyu na zo ne addu'a na ce ya Allah kaɓatar da hutan nan shi ne na biyu to yana jin kuma Allah ya amshi addu'a ta tun da zai gaya ba ku gan shi ba to kaga shine wannan da za ka je ka wa mutum ta'aziyya ba wanda ya sani amma yanzu sai a yi ta ɗauka har ma a sai ke jawabi kuma a ɗauki jawabu wannan shi ke haifar da fitina yanzu rigingimin da suka faru kwanaki na rasuwan wani da aka yi ta yi a ƙasar nan ai abin da ya jawo ke akwai waɗanda da sun ta'aziyya aka je gun gidan suka je suka yi ta'aziyya suka yi abin da suka yi suka fito ba a ɗauka ba to ba wanda zai san abin da zai faru su yanzu maslahar da suke kalla ta tsakaninsu da iyalansa ta tabbata saratul maslahatu muhaqqaqa min zakal janib sannan kuma me lam hadus mafsadatun ma'a ghayrihim aw ma'a sannan babu mafsada da ta za ta faru tsakanin su da 'yan uwansu wanda suke ganin abin da suka yi ba daidai ba amma wannan yaɗawar da ake yi ita ce babbar fitina akwai wasu alaƙoƙi da za su sa wani ya jiye wani ta'aziyya to shi yana ganin cewa zai je yi, to da zai je yayin sai a je gum abin shi kage yanzu ya faranta wancan rai ko alaƙa su tana nan maslahar da yake ganin za ta tabbata ta tabbata sannan bai haifar da fitina ba amma wannan ɗaukar sai ta zo ita ce take haifar da fitinu na abubuwa da yawa Allah shi kyauta kuma har yanzu an kasa a fahimta a dina ne dalilin da wani ya je wani ta'aziyya sai an sa an yada don Allah ku faɗa min fa'idar da ke ciki wani ya faɗa min fa'idar da ke ciki shi fa ka je kaiwawa shi ka je kaiwawa tuwa kake so ya ga kuma an ce mustahabba ibada ce ko tun da aka ce mustahabba ta zama ibada kenan me kake nema ka sama lada wa yake ba da lada in ka je ka masa ka masa cikin sirri shi kenan ka dawo ka ba wanda ya sani sai shi sai waɗanda ƙila suke wajen ina ganin wannan yana cin abin da zai sassauta mana fitilu da a ce za a tsaya a gyara irin waɗannan abubuwa amma al'asu shi ne duk ɗan bid'a in ya mutu a yi gum da baki shi kuma ɗan bid'an da ake magana a da'i ila bid'atihi don mutane ba sa wannan adalci mutumin da bid'a kawai yake ta karantar da mutane shi ake magana kansa amma mutum kawai ɗan gani ne shi nan ba shi ake magana kansa ba nan miskin ne abin tausayi ne ba ana magana wanda ya san abin da yake da gaske kuma ya tsaya tsayin daka sai bid'a ta rayu a ban ƙasa kuma duk lokacin da bid'a take rayuwa a ban ƙasa sunna ake kashewa nasu bi illa wa kan amatu bi janibi ha sunnata wannan ita ce ka'ida duk lokacin da aka kirkiro bid'a to sai kaga an kashe wata sunna to sai ya zama shi bid'a yake karantarwa yake kirkirowa kuma yake karewa kaga yana kashe sunnoni kenan to ba ba daidai bane a manhajin ahlus sunna ko shi kenan sai a tashi a kanuna nuna alheri a shi ba ruwanka ba sai ka yi magana ba kama bakinka kai gum kai shiru shi ce in kuma har kana ganin akwai maslahar da za ka yi ta'aziyya to ka tashi ka tafi inda suke cikin sirri ba sai ka yaɗa ba hmm? me hikimar da ta sa malaman mu duk suka samar da waɗannan ƙa'idodin na at-ta'amulu ma'al mubtadi'a ahya'a wa amwatan shine az-zajr bil hajar az-zajr duk lokacin da yanzu wani malamin sunna ya fito ya nuna wani ɗan bid'a tare nake to awamun na abinda suke fahimta shine shi ma wannan ashe ɗan bid'a abinda yake kai daidai ne to daga dan na karɓi abinda ya faɗa ba laifi ne ke Har yanzu a aka yi ɓanna kenan shi yasa kullum kake ganin 'yan shi'a a matakin duniya suke da suke da suke da tunanin a taqrib bain al-madahib at-taqrib bain al-madahib fikira ce asali ta su ya zai a samu kusanci kowa ya je ya ci gaba da ɓannarsa kowa ya ci gaba da ɓannarsa a zo a nuna tare ake Allah ya ji kan ashabi su bulka rabawi yana cikin waɗanda aka yaudara da wannan tunanin a farko farko amma Allah bai karɓi ransa ba sai da ya nuna masa da kanshi sai da ya janye ya tuba a farkon abin da aka yi sai da suka gece shi har ran ya je gabatar da hudu ba hudu ba juma'a ka san ƙarzawi ko da hudu ba yi ta daga muryar nan tashi aka gama daga baya sai shi Allah ya nuna masa ya ce su suke fa'idantuwa mu kuma muna cutuwa duk lokacin da aka ce ga wani malamin shi'a da wani malamin sunna sun su runguma juna an ɗau hoto sun yaɗa to me kake nunawa ashe shi amma daidai ce duk lokacin da aka samu wani malamin tattini ne ya zo ya haɗu da malamin sunna su runguma juna suna manna suna tafawa sun hada waje dai kila ma a gansu sun yi haka irin hoton masu ɗaukan hoton na a gansu sun yi haka sai yan jarida su ce Allah kaɗai san abin da suke tattaunawa to kana nuna cewa wannan aƙidar da ɗan tsina yake daidai ce so da ka je a bi shi in ya ba da fatawa a karɓa in ya faɗi wani abu a bi shi a yadda da wannan abu da ya faɗa to shi yasa magabatan mutum a farko suka fahimci wannan makircin suka samar da wannan ka'ida ta ya ake mu'amala da malaman bid'a wallahi in kana karanta littafan da aka rubuta akan azzajur bil hajar al-imam yana da shi ka duba da al-imam yana da littafi azzajur bil hajar takin zama kenan azzajur bil hajar banda kuma littafan aƙida na farko-farko da malamai suka rubuta irin su al'ibanatul kubra irin su ash-shari'a irin su eh, abin nan irin su irin su alhujja fi bayanin mahajja na al'asahani da sauran littafai ka karanta ka ga yadda magabata suke mu'amala da da masu kira zuwa ga bid'a wallahi da yawa yadda muke yi ba haka suka yi ba da yawa yadda muke yi ba haka suka yi ba kawai zubin wasu sai su kafa hujja da su malam bin ai an yi rabitul alamin islami wallahi bin baz la yaskutu an munkari duk abin da aka wani uduwi wani memba daga cikin rabitul alamin islami ta bayyana wa bin baz cewa ba kan aqidar daidai yake ba sai da ya masa wa'azi ku duba malamin mu a Abubakar Mahmudu Gumi da tsantseninsa da tsayawarsa akan sunna amma wasu kurakurai da ya bin baz bai masa shiru ba abu na farko matsalar dawa annabi isa sai da dimbaz ya masa ya sa aka ya masa rubutu ya masa wa'azi ya ce ka tuba kwarai haka ya faɗa ya ce ka tuba wa Allah ya ce mun san ka wa kad alimna ka raja'an ilal haƙi mun san ka kai mai koma zuwa ga gaskiya ne ya yabi mala ka gumi da alkhairan da ya yi? ya rubuta masa wasiƙa tana nan a cikin report din duk raditul alamin islami na daddaɗin nan in ka nema za ka gani ga wasiƙar sanar da ya rubuta mashi ya masa wa'azi cewa wannan fahimtar ba ta daidai ba ce kajar kuskure ɗaya ne fa wannan amma bai masa shiru ba amma mu kawai haɗewa ake son a yi shi ke na a yi shiru kowa ya ci gaba da abin da yake yi kuma wannan haɗin kan da ake magana kan shi shine fa kowa ya ci gaba da ɓannar shi kakai wa'azi duk lokacin da ake masu bid'a suke cewa a haɗa kai to suna nufin fa ka daina wa'azi kan bida'a kenan ah to duk an haɗa kai sai ka zo ranar ka kawai sai ka sai ka ai wata rana na taɓa faɗa na ce eh ana gayyatar mutane a ce za a yi wa'azin akwai wani mako da ake da nan a nan garin wani malami na shi'a yake yi a nan garin ya sa mai makon haɗin kai na cin an gaice ni zaya amma da sharaɗi sharaɗi na farko shi a akan shi a zan yi bayani da ƙiyayyarsu da sahabbai amma kuma a tabbatar da zan fito lafiya lau ba wanda zai ko harara ta ka ayi ba haɗin kai aka ce ba in na ba da wannan sharɗin an yadda da su to eh a bani lamuni zan yi wa'azi a akan shi'a ko abin da yi bayani kan aqida ahlus suna wal jama'a ta gaskiya Ka yi bayani a kan wannan ka yi bayani a kan mai haɗin kai a aqida ahlus suna wal jama'a haɗin kai a aqida ahlus suna wal jama'a shine duk wanda ba a kan akan a halin suna yake bai watsi ya dawo ya suna sunna shine haɗin kai domin asali ita ce suna asali aljama'a sau ka duk wanda ya kirkiro bid'a shi ne fita daga ittihadi sau da kai dawo gida sai kai wannan bayanan shi to wannan shi ne irin haɗin kan da muke su saboda ka muna gayyata 'yan shi'a su dawo si sunnan manzo Allah sallallahu duk wanda yake kan wani abu na bata ba kan sunnar manzo Allah sallallahu yake ba to ya tuba ya dawo ya bi sunna shikenan kai ya haɗu ai abin lissafi ne mai sauki to kaga shi ne wannan to haka bayan sun mutu akwai hukunce-hukunce da suke da alaƙa da eh, ya za a yi wa mutane wa'azi kullum abin da ake bukata shine ya za a tsare al'ummar manzo Allah sama katta afka a cikin wancan bata amma lokacin da ka zo ka yabi mai bid'a ka kamba shi ka nuna tare kuke to kana nuna cewa shi kenan a ci gaba da duk abin da ake kai daidai ne ce ba gyara inda wannan banna ce sosai rusa sunnar manzo Allah su sallama to ni na ba waɗanda suke irin wannan ta'aziyoyin shawara don Allah in za su yi su riƙa yi a ɓoye wannan zai taimake mu duk wani wanda aka san shi yana kira zuwa ga bid'a ya mutu yana kira zuwa ga bid'a a tsawon rayuwarsa sai Allah ya karɓar ransa kuma kai kai kana da alaƙa da shi ko kana da alaka da wasu nasa kuma dole sai kai ta'aziyya sai ka tafi ka je kai in ka tafi ka je kai don Allah ka a yaɗa, shi ce kai kaɗai kai ka kubutar da kanka ka kubutar da kuma al'umma domin ne waɗannan abubuwan jayi su zo kawai a ce wani ya rasu rasuwarsa ta zama fitina yanzu ka kalli irin mace-macen da ake kai yan kwanakin nan kusan shekara guda wace fitina ce ba mu gani ba a kasan nan aitai aitai aitai aitai mutum ya mutu kuma ya zama wani sabon topic wata sabuwar rigima wata sabuwar fitina ta ruru aitai ana bata wa juna rai ana raggi shi wannan da ya abin da ba shi ba ne na daidai da bai yi da ba za a yi wannan rigimar ba so daga da ya ji ya yi abin shi a ɓoye ba wanda ya gani har shi ce Allah gane da muna jin na amsa maka tambayar ka ni wannan tambayar ta fito ya jawo ma ne lecture sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amin